Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau sha takwas ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai kuma shida ga watan biyar dubu biyu da ashirin da shida a wannan majalisi namu na aƙida da suluki kamar yadda muka saba haduwa a irin wannan lokaci kuma a wannan rana laraba da asbahi a wannan masallaci jami'ar sayyidina muawiya tabni abi sufyana radiyallahu anhuma littafan mu kuma guda biyu ne littafin mu na farko shine al-iqtisad fi al-i'tiqad na babban malami al-hafiz عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجمائيلي عليه رحمة الله تعالى ما لنا معنا بياني أكن aqidan ahlus sunna wal jama'a game da alqur'ani aqida ahlus sunna wal jama'a game da na ta koro mana nassosa da suke tabbatar da cewa alqur'ani maganar Allah ne harfansa da ma'anoninsa duka daga Allah suke ba wai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana ba ne aka hikaito magana ba fassarar maganar Allah ba ce alƙur'ani maganar Allah ne shi yadda Allah ya faɗe shi haka aka saukar da shi ga annabin musallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai sahabbai suka karantar da tabi'ai tabi'ai suka karantar da atba'u tabi'i har ya zama malaman mu suna da ka'ida suna cewa alqira'atu sunnatun muttaba'a naqalaha al-khalaf 'an salaf shi karatun alqur'ani wata hanya ce da kawai sai dai ka bi an riga an shimfiɗa ta waɗanda suka zo daga baya sun karɓo daga waɗanda suka gabace su haka yake sau ba abin da ake buƙatar ka ƙara in ka ƙara harafi ɗaya na alƙur'ani ka ƙara harafi dai a cin alƙur'ani to wannan harafin ba cin alƙur'ani yake ba in ka cire harafi ɗaya to ka rage wani abu a cin alƙur'ani haka littafin Allah yake maganarsa alƙur'ani mai girma wannan zai zama jilisunmu na 33 insha Allah a cikin littafin mala ya ci gaba da bayani ya ce wa rawar tirmidhi min tariki abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu al-imam tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin sa al jami'u tirmidhi ta hanyar sayyiduna abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن ما أيكي صلى ya ce, وسلم ياتي وأن حديثا أروي ta fuska biyu. Akwai فسكا farko da aka ruwaito abdullahi dan mas'ud bai ce annabi sallama ya ce ba akwai kuma wannan riwaya da ya ce manzon Allah sallallahu aka ce ya ce manzon Allah sallallahu ya ce abinda malaman hadisi suke cewa marfu'i da mawqufi marfu'i abinda sahabi ya faɗa ya ce annabi sallallahu ya ce mawqufi abinda ya tsaye da maganar a kansa amma akwai mawqufin da ake ce mishi al-marfu'u hukman huwa mawqufun lakin lahu hukmun rafi akwai hadisin da sahabi ya faɗa to amma za a kalla maganar da yayi bai yiwuwa shi ya faɗe ta a ƙashin kansa ba a ijtihadi a cikinta da aikin da za ka yi wani ya ce ga ladan da za ka sama ba wanda ke da wannan dama in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai ke da wannan dama ya ce in wane kaza to Allah zai ba shi lada kaza duk wanda yace ce kai wani aiki amma yace ce ga ladan da zaka sama ko bai ka maka hadisi ba to ka aje mishi kayan shi bai ka maka aya ba bai ka maka hadisi ba ba a ibce haji domin wannan tashri'i ne kafa doka ne da kafa doka ba wanda kuma ya isi yi ce da nasi ka ce ga wani aiki idan mutum yana da lada kaza to da ka gama cewa kaza din nan sai a ji ka ce saboda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani ko kuma ka ce saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisansa ingantattu sai ka kawo hadisi to idan sahabi ya ce wanda ya aiki kaza Allah zai ba shi lada kaza to su sun zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma damar hanyar riwayar hadisin ta ta inganta daga gare shi to sai malamai su ce mawqufun lahu hukmur rafi yawa sahabi ya faɗi wannan maganar amma ilimi ya tabbatar da cewa wannan maganar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai dai wani dalili daga cikin dalilai ya sa sahabin bai ce manzo Allah ta sama ya ce ba dalilin wannan magana wannan hadisin na Ibn Mas'ud an ruwaito shi ta fuskoki guda biyu kamar yadda muka faɗa akwai inda aka ce Abdullahi dan Mas'ud ya ce manzo Allah sama ya ce kaman anan akwai kuma riwayar da ta ce Ibn Mas'ud shi ya faɗi wannan magana kawai bai ce qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba to kuma wadda sayyiduna abdullahi dan Mas'ud din bai ce manzo ta ya ce ba to ita ce tafi inganci amma lahu mai lahu raf'i ko su ce masa al-mawquful marfu' hukumai yawwa maukufi ne wato maganar sahabi ce amma tana da hukuncin ne tana da hukuncin annabi sama ya faɗa saboda sahabi ba zai iya faɗin wannan magana a ratsin kansa ba dole ya ji daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ne amma wani dalili ya sa bai ce manzo Allah ta sama ya ce ba ina jin mun gane to shine wannan hadisi kuma hadisi ne mashhuri so daga hadisi ne ingantacce tabbas annahu qala man qara'a harfan min kitabillahi azza wa jalla falahu ashru hasanat annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da ya karanta harafi daya a cikin alkur'ani falahu ashru hasanati to yana da lada goma idan ka karanta harafi ɗaya a cikin alkur'ani to Allah zai ka lada goma lada goma idan ka ce bismillahir rahmanir rahim to kana da lada goma sha bakwai harfa goma sha bakwai ka faɗa sau da ka Allah zai ba ka lada kai ɗari da saba'in ka faɗi harafi sha bakwai kana da lada ɗari da saba'in ɗari da saba'in likulli harfin ashiru hasana ka faɗa mun maganar wani wanda za ka faɗe ta ɗawon ma sai dai ka samu zunubi sai dai ƙila a ce likulli harfin ashiru sai ya a wata maganar da za ka faɗi ta wani domin ila maganar taɓo ce amma maganar Allah subhanahu wata'ala alkur'ani mai tsarki shine idan ka faɗi harafi ɗaya ka karanta Allah subhanahu wata'ala zai baka laja goma cur qalat tirmidhi al-imam tirmidhi yace hada hadithun sahih wa rawahu ghayru min al-a'imma abinda yake a cikin jami'u tirmidhi ya ce haza hadisun hasanun sahihun gharibun eh, ba sahihun kawai ya ce ba wawahu ghayruhu min al wani kuma wanda ba al-Imam Tirmidhi ba ya fitar da hadisin wasihi akwai ƙarin bayani mai muhimmanci amma inni la aqulu alif lam mim ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace ba ina ce muku idan ya ce alif lamin wannan a matsayin harafi ɗaya suke ba ba harafi ɗaya ba ne walakin alifun harfun sai dai alif ɗin harafi ne mai cin gashin kanta yanzu idan mutum ya ce alif to yana da lada goma walamun harfun sannan lam da zai ce shi ma yana da lada goma kaga ashirin kenan mim lada goma kaga ladaddaki talatin kenan mutum yake da su waɗannan alhuruful muqatta'a din in mutum ya faɗi kowanne daga cikinsa a matsayin ƙwara ɗaya ko wanda malamai suke cewa a cikinsa akwai almaddul lazimul harfi almusaqqal ko almaddu allazimul harfi almukhassas kowanne daga ciki lada goma za a bashi kowane harafi a ciki ba wani littafin da kake da wannan tabbas ɗin da in ka karanta harfansa Allah zai baka lada kamar littafin Allah annabi sallama hadisan manzo Allah sallama malaman mu suna tattaunawa akai kamar da Limamu Suyuti yake cewa a cikin alfiya wa hal yusabu qari'ul atari ka qari'il qur'ani khulfun jari shin za a takawa makarancin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a bashi kowane harafi lada goma kamar yadda ake ba wanda ya karanta alqur'ani lada goma idan ya karanta harfi daya Ya ce khulfun jari akwai sabani a tsakanin malamai da ya gudana eh a cikin malaman baya baya al-allamah bin baz rahmatullahi alaihi yana da fahimtar cewa za a ba mutum lada goma ya kafa hujja da faɗin annabi sarma da yake cewa ala wa inni qad utitu alqur'ana wa mithluhu ma'a ku saurara an bani wani abu an bani alqur'ani da kuma kwatankwacin irin shi tare da shi an bani wani an bani bayan alqur'ani wani abu tare da shi kwatankwacinsa to da wannan hadisin ire-iren malaman da suke ganin cewa yusabu qari'ul hadith kama yusabu qari'ul qur'ani li kulli harfin ashru Hassana to sun kafa hujja da wannan hadisi kun ga akwai sabani dai amma shi fa alqur'ani nashi babu sabani akan wannan satin da ya wuce muna kawo ramzi na alhawuful muƙasa a kalmar farko ne kuskure shi yasa ta rikice mana zan ce nafsun ne sai na ce ƙaunu nafsun hakimun qati'un lahu sirru ba ƙaunun hakimun ba nafsun hakimun ƙafi'un lahu sirru kaga akwai nono ta zuwa ina da ina akwai nun wal kalami sai kuma shi kenan a'a ita nunin din sai a ina ta fito hmm? ita kenan nan ko si nafsun fi sadu shine ne aga fi alif mim sad hmm? sai ya ce nafsun hakimun hawa kaga himaye ko guda bakwai eh, shi kafu kafu ko ayin siyin eh, ayin sai yawo ya ci si mimo alif lam mim hamim ko alif lam mim sad alif lam mim ra kaga din mimun ce qafi'un qafu qaf ko sai alif gashi na alif lam mim ko sai ba'u ba biyu yin ko ɗaya sai ɓaha ko ƙafi'un ainu ayin sin ƙaf ko ayin siyin ƙaf ainun له لام ألف لام ميم كذلك له هاو ضاها ضاها خافها سير سين yasin ayin sin qaf sira alif ra to waɗannan sune al-huruful muqatta'a rabin harfan hijaiya guda goma sha hudu Allah subhanahu wata'ala sai sanya waɗannan harfan da yake buɗe yake buɗe su wuri da su shi ya sanya harfa goma sha hudu muna da harfa ashirin da takwas a larabci su ne alhuruful hija'iyya to sai Allah ta'ala ya raba su gida biyu sai ya ɗebi rabi sha hudu sai ya buɗe wasu surori da su suka zama harfa masu kurman baki su ne ake ce musu kuraman bakaki kuraman bakaki amma wani sirri malaman da suka hada wannan ramizin suka samar da wannan sakandamin wato nafsun hakimun ƙafi'un, lahu sir ka kalli ma'anar sakandamin ma na da ma'ana nafsun nafsi ne hakimun mai hikima Ƙafi'un, wanda ya yanke hujja ga kowa lahu sirrun akwai sirri a cikin shi kaje da Allah ya datar da su su tari sakandani da ake faɗa ake ake yi to za wani zubin bai ba da wata ma'ana amma wannan yana da ma'ana duk da na malaman tajwidi za da yawa yana da ma'ana eh, za ga suna shigar da wata ma'ana ta tarbiyya a ciki ko wata ma'ana ta ilimi eh. yanzu misali da suka ce sib za sana kamja da shakhsun qad sama dum tayyiban zifi tuqa ba zalima kaga shi ma yana da ma'ana eh, yana da ma'ana to sirrin da ke ciki shine duk in ka kula da in ka kula da waɗannan harfan idan Allah ta'ala ya buɗe wata sura da su to za ka ga abin da zai biyo baya za ka ga tabbatar da gaskiya alƙur'ani tabbatar da gaskiya alƙur'ani ko kuma gaskiyar manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam misali Allah ta'ala ce alif lam mim baqara ce me zalikan kitabu la raiba bayan an faɗi alif lam ta ce wannan littafin la raiba fihi babu kokonto a cikin sa hudal lil muttaqi ne shi ga masu takawa mabiya Allah masu tsara dokokin sa masu nisantar hane hanansa alif lam mim الله لا إله إلا هو الحي القيوم سيتني نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل قال يا رتو انقذوا أعراب ألف لام صادق كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه هكذا كتبي ko kuma مكة ji tabbatar da gaskiyar manzancin annabi sallama ha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa qad qur'an ma saki fitowa kage to duk wannan kenan kage sirri to su ne wannan na gaskata aqida ahli sunna wal jama'a hadisin kenan da suka ce alqur'ani da harfansa da ma'anarsa duka daga Allah take gashi manzo Allah sama ya kira harafi ya faɗi shi balo-balo yace la aqulu alif lam harfun? harfun ce ne walakin alifun harfun wa harfun wa mimun harfun to ka alqur'ani da kalmominsa da ma'anoninsa da harfansa duka daga Allah subhanahu wataala suke hatta wasali ai ba a magana ba wasali harafi ya tashi ba Ba ya tashi ba wasali shi a ai alif ɗin da ya kasance ana shigar da shi alifu maddin sai aka ce alu da suka shi kuma alif ɗin da za a sa shi ya zama na qat'u ne sai suka ce ne alu da tashi ga alu da suka da alu da tashi ashe ba harafi ba wata ba harafi ba wata to hatta wasillan alqur'ani daga Allah take wani zai ce to ai ba a rubuta wasalin ba sai daga baya to amma ba a faɗin shi ai shi kanshi qur'anin ba a tattara shi a wuri daya a matsayin mushafi ba sai wa sai daga baya amma an tattara shi kuma ana karanta shi kuma an san ayoyin shi yasa lokacin da za a tattara shi tattara wa farko zamanin sayyiduna eh, abubakar radiyallahu anhu akwai ka'idoji da sahabbai suka yi ijma'i a kansu ba za a karɓi aya ba daga gare ka sai an tabbatar da cewa mutane da yawa sun ji ta daga manzo Allah sama haka ya karantar da ita sannan kuma a sake samun shaida wani ya zo ya ce ai gashi shi ma ya rubuta ta a takaddarsa ko ya rubuta ta a jikin allon shi ko ya rubuta ta a inda yake rubuta a ɗakinsa ko ya rubuta ta a jikin dutse haka aka rubuta alƙur'ani mai girma wa يعلم بن mamlakin al'ummi, أم سلمة أنها نعتت قراءة رسول الله sallallahu الله عليه فهي فإذا هي تنعت mufassara kan حرفا حرفا wannan hadisin yana da rauni wasu malamai sun rauna na shi saboda shi wannan ya ibn mamlak ya ibn mamlak tabi'i ne amma majhuli in an ce majhuli shine mutumin da ya kasance mutum biyu mutum ɗaya ruwaya daga gare shi ko biyu amma ba wanda ya taba cewa komai game da shi ba wanda ya taba cewa mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki bane kuma ba sahabi bane domin in sahabi ne qad jaza qadha ya tsallake sahabi ba a bincike kan shi saboda Allah ya riga ya ce mutumin kirki ne shi duk wanda kaga ya zo ya faɗi wani sahabi ya ce ba mutumin kirki ba ne to shi shi ne ba mutumin kirki ba yi ka soki wanda Allah ya yaba ne kai ka yi banza ka ɓata wa kanka lokaci ka cutar da kanka wallahi kanka ka cuta Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu kai kuma ka ce a attakhid Allahu anhum Allah ya ce radiyallahu anhum kai kuma ka ce attakhid Allahu anhum to magana wa za a kama ta fa ta Allah ka kai kanka in kana da hankali ba ma addini ba za ka cewa a dau magana Allah a batawa. to me yasa kai taka ka tuba ka gaggauta tuba Allah yayi magana kai magana ka gaggauta tuba to wannan ya ibn mamlak nan yayi aka ce daga nana ummu salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu ta wata hanyar da za ta iya karfafa wannan riwaya nanon musallama hindu bintu abi umayya matar annabi sallallahu alaihi wasallam wadda annabi sama ya aure ta ta sanadiyar rasuwar mijinta abu salama tarihinta na da tsawo na da ban tausayi na da darissa musamman ga mata هنا أم سلمة رضي الله عنها أنها, أنها نعتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم تاتفا تكراتن أن نبذ سلمة يا من ذا الله سمع يشي كراتو فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا شي تشي تسفا تكراتن من ذا الله سلمة كمر من ذا الله سمع ذا أي فتر كراتن سإن يناي حرفا حرفا حرفي حرفي shine a wata riwaya aka ce kana qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam qat'an ay yaqta'u fawasil al-ayati aw ru'us al-ayati manzon Allah ta sama idan yana karatu dake dake yake karatu baya karatun gudu manzon sama baya hajaru baya harwala a karatunsa karatu yake dake dake Ka ka'annaha qira'atun mufassara kamar karatu ne yana yi kai da kake sauraron sa kana fassarawa misali a ce ga translator an ajiye mai fassara ga idan mai magana yayi magana ayyakan tsahirta masa ya bashi dama ya fassara ko eh a hankali to haka karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, manzon sallallahu zai karatun gudu gudu eh. idan eh, ka san irin karatun eh, Sheikh Mahmud Khalil Husari rahmatullahi alaihi karatunsa al-Mushaf al-Mu'allam ba al-Mushaf al-Murattal ba al-Mushaf al-Mu'allam ina jin da baki da ya kasame mufassal yayi daga suratu qaf ne zuwa nasi ban taba jin fiye da haka ba cincin dai shekarun babin sani ba iya kazalika mablaghi min al-ilm ita ce al mushaf al mu'allam yayi ne dan karantawa zaka ji karatun bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin haka yake karatun to shine al-qira'atul mufassara karatu wanda ya kasance kamar ana fassara shi ko kuma yin wanda Sheikh abin nan Muhammad Siddiq al-Mishawi rahmatullahi alayhi yake yi wanda aka sa kwamfuta ta yi mai ne yaran nan ai kun tuno kun san shi irin mai yaro ba karatu mai yaro to irinsa to irin irin wannan karatun wanda za ka iya sawa ka koyi karatu da shi bambancin jin wannan da yin karatu a gaban malami shine na malami kana kallon fuskarsa kana kallon yadda yake jujjuyawa da yadda yake faɗin harfa da yadda bakin shi yake motsawa shi kuma wancan baka gani to kun ga shi ma nan gashi an ce ne harfan harfan mana yana son ya tabbatar mana da cewa ƙwar'ani harfansa daga Allah take Allahu Abu Dawud wa Abu Abdurrahman an-Nasa'i wa Abu Isa at-Tirmidhi wannan malaman sun fitar da wannan hadisin al-Imam Abu Dawud a cikin sunan dinsa al-Imam Abu Abdurrahman an-Nasa'i Ahmad ibn Shu'aib a cikin sunan dinsa haka nan Abu Isa al-Imam at-Tirmidhi alayhi rahmatullah a cikin jami'a nata وروى سهل بن سعد الساعدي صحاب من زن الله صلى الله عليه وسلم سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه الخزرجي صحاب النبي صلى الله عليه وسلم ني cikin mutanen Madina an ce sunan Hazan bakin ciki damuwa shine sai mazo sun ya ce bal anta sahlun sunan ka sauki da farin ciki yawwa kada ka je ka rika sa wa ƴaƴanka sunaye na damuwa ni mana ko an ka sa unguwanni ko layuka sunayen damuwa duk wani layi ko gari da aka sa miki sunan damuwa to a babi na shawara a shar'anci a canza mai suna irin su garin su kunci din nan ya za a ce gari sunan shi kunci hmm? ba daidai bane irin wannan ko da yana da wani tarihin da waɗanda suka sa mai wannan sunan yana da wani asali to a canza sunan bai da daɗi a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sama ya kasance yughayyiru al-asma' al-mustahjana yana canza sunaye waɗanda rai bai san ya ji ma'anarsu mutum ya zuwa manzon sa ne ya sunanka ya ce sunana kaza idan ma'anar ba ta da kyau sai mutum ya canza masa suna kakan sa'id bin musayyib sunan shahada sunan shi Hazan manzon sama ne da baban Sa'idu da kakansa baban shi al-Musayyib kakansa Hazan dukkanin su sahabban Annabi sallallahu alaihi sun musulunta a hannun Annabi wasallam kuma suka mutu suna musulmi to shi kakan Hazan kaga damuwa ke sunan shi damuwa da ya zo maza sama ya tambaye shi ya sunanka sai ce suna na hazal sai san ya ce sunan ka sahal kamar yadda yi wa sahal ibn sa'ad at-ta'i sai hazal ya ce in ya ma'aikin Allah abin da sunan nan na ya sa min shi manzo sun ya kyale shi kaga yana nuna ba haramun bane kenan domin da haramun ne manzo sun ba zai kyale shi ba domin sabo yayi to amma ana san ta'ad arashi kyakkyawan fata a suna ana son duk sunan da za a faɗa kawai da an faɗa kawai sai ka ji wani sanyi a ranka yi ba kawai yi kenan suna an faɗe shi sai a ji wani gwangwangwangwan ba to shi kenan sai sai na sa'id bin musajjib yake cewa fala zalika tufina ba'adu. ba'du wallahi yanzu wannan damuwa tana damuwa ce duk danginmu waɗanda suka fito daga tsantsan wannan kakan namu hazan to sai ka sami mu muna da saurin damuwa abu ɗan kaɗan sai ta damu mu dama shi ne hazano ake hazan aji ya zo ya tsaya maka ya ta maka tukuki a cikin ranka shi ne ake ce mashi hazano ko a ce huzunu ko huzunu ko hazanu duk kuma mazan sama ya kasance yana roƙon Allah ya raba shi da shi Allahumma inni a'udhuka min al-hammi wal hazan daga kada mutum ya rika ya rika sa wa ƴaƴan sunaye na marasa daɗi ko marasa ma'ana ko marasa tarihi mai kyau malamai wasu ma sun tafi akan wajabcin a canza musamman idan sunayen ya kasance na kafirai ne kamar kawai sai wani ya haifi ɗa sai ya ce a ce ya sunan ɗan sai ya ce ne na samai to wannan wajibi ne a canza eh, ya sunan ɗan ya ce ne uzu billahi wace ya sunai sai ce hamanu inda abu bai kyau ba Allah ya shirya to sahal ya ce daga manzo Allah sallama kai ya ce bainama nahnu na ay naqtari ucena wata rana muna karatun alqur'ani a masallacin manzon Allah sama naqtari an yi tasiri ne ai naqtari'u da hamza to ya halatta irin wannan a larabci sai ai tashilul hamzati ya an ya ce naqtari iz kharaja alaina da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mun sama ya fito mana muna karatu a masallaci kowa na ta sa, ana ta karatu faƙala sai mazu sama ya gansa sai farin ciki an rike littafin Allah ya ce alhamdulillah yabo ya tabbata ga Allah kitabullahi wahidun littafin Allah ɗaya Allahu akbar wannan magana ta manzo ta maga kanan tabbatacciya Qur'anin da ake yin ka taba jin ana musabaka bible eh a yadda sai mu rika yin waɗannan tambayoyin yanzu to da me za a yi musabaka wannan luka ya zo da shi wancan macu wancan ya zo da kaza wancan ya zo da kaza wancan surar shi ta goma ita ce ta waccan sura ta biyar aya a cikin sura ta biyar ɗin waccan ita ce ta ashirin to ka faɗa mai da za a yi wanda yake nuna maka hurri an canza ba littafin a ce suka ba a'a ana tabbatar da abin da Allah ya faɗa mana na cewa an canza yuharrifuna al-kalima an mawadi'i An canza shi kuma an goge shi amma littafin Allah alƙur'ani mai girma shine abin da kake karanta shi nake karantawa ayoyin ga haka suke a tafi aya ɗaya ta cikin suratul fatiha ita zan karanta kai ma ita za ka karanta alhamdulillah kaga manzo salma shi kan shi yi wa Allah yabo a matsayin ga littafin Allah littafi ɗaya wallahi babu sabani a cikin alkur'ani walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan katira da a ce ba daga Allah yake ba wallahi sai kun samu sabani mai yawa a cikinsa. nan da aka siffanta shi aka ce ikhtilafan kaseeran malamai suka ce kharaja al-kalamu makhraj al-ghalib wa idha kharaja al-kalamu makhraj al-ghalib fala mafhum lahu ba ana nufin cewa akwai sabani dan kadan a cikin Al-Qur'ani alqur'ani bane a'a nan ana siffanta ana maka mubalagha ne in akwai mafhumi to mafhumul mubalagha da ce da ce an samu shiriri ta a ciki in ka so ka fassara haka shine al-ikhtilaful kaseer mutane sukan yi haƙuri idan abu ya ɗan sassaba mutum yana misali sai mutum ya zo yana magana sai yana ɗan kuskure ɗan kaɗan akan yaje mishi ko a al'ada amma in yi yawa fa sai ya fara tsaki to shi ne lawaje ikhtilafin kasira wa fikumul akhyar Allah ya sa a cikin ku akwai zababu Allah ya sa a cikinku akwai zaɓaɓɓu waɗanda suka rike littafin Allah inna Allah yafa'u bi hadha kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin wanda ya riko da alkur'ani Allah zai ɗaukaka shi wanda ya watsi da alkur'ani Allah zai walakanta shi wa yadha'u bihi akhari wa fikum al-ahmar wal aswad a cikinku akwai jajaye wal aswad sannan kuma akwai baƙaƙi akwai ja a cikin ku akwai baƙi a cikin ku malamai suka ce al'ahmar nan ana nufin mutanen larabawa da irin su abin nan turawa da sauransu mutanen fari eh, ba larabawa ba mutanen farisa su ne al'ahmar wal'aswad su kuma nan aka ce ana nufin larabawa a wata ma'anar me yasa aka ce wa larabawa al'aswad baki saboda laraba za ka gansu akwai nau'i na al'udma a fatarsu za ga farinsu ya bambanta da irin farin turawa eh, larabawa ba to wannan udma ɗin balarabe yakan fassara ta wani zubin da sawaki baki-baki yawwa tunda ba ja ba ne gau haka wato manzon sama yana nufin alkur'ani kowa zai iya karanta shi laraba za su iya karanta shi waɗanda ba laraba ba ma za su iya karanta shi wannan mu'jizar ta ce mu'jiza alqur'ani ce ka je ka samu wanda bai iya larabci ba ya haddace alqur'ani bai iya komai ba a cikin larabci amma ya haddace alqur'ani wanda duk wani littafin da zaka haddace shi baka san ma'anarsa ba to ba zai halatta ba sai ya jibi daga cikin shurutul hibbi akwai alfaham amma banda alqur'ani cikin sharɗan hadda akwai fahimta ko mutum ya haddace abin da bai fahimta ba to sai hadda ta domin alfahmu yusa'idul hibba shi yasa suke gabatar da fahimta kafin hadda cewa sai ka fahimci abu sai ka haddace amma wallahi banda alqur'ani alƙur'ani shi ne za ka samu mutum bai san larabci ba amma ya haddace shi zirya sai maza su ne ce ikira'ul ƙur'ana ya ku sahabbai na ku ta karanta alƙur'ani ku haddace shi ƙabla an yi a fiye akwamun kafin wasu mutane su zo ya ƙara'unahu da za ta karanta shi a ƙarshen zamani yuƙimu na harufahu harfin kawai za ta riƙa tsaidawa ai ta jaran murya shine yanzu ma daga cin abin da aka kirkiro mutane akwai maqamat maqamatul qira'a bid'a ne wannan maqamatul wallahi bid'a ne me maqamat shine gwada kira gwada muryoyin da za a karanta alkur'ani da su da tsarin waƙe na kiɗa ka ji wani makamun rakki makamun waye duk waɗannan maƙamatun bida'a hukuncin da malamanmu suka yi kenan na sunna bid'a ne akwai wata fira da aka yi mai ban sha'awa a youtube eh, a shekarun baya da shek abu ishaq al-huwaini rahmatullahi alai da al'ustazu dr ahmad isa al-ma'asarawi suka yi wani shiri suna'i shirin mutum biyu ba zan iya tantance waye ba bakon shirin ba amma dai su biyu suke tattaunawa kuma suna tattauna akan abin da ya shafi alkur'ani akwai wannan malamin tajwidin eh, wannan suwaid wani shahararren malamin tajwidi dan kasar syria yana da rubuce-rubuce kuma yana da baramij da yawa a gidajen talabijin malamin ƙur'ani ne sosai sai mudakala wato sai kira waya suna tattauna kan waɗannan makamas ɗin suna tabbatar da bid'ancinsu shi ma kuma wannan suwait ɗin ya kira shi ma ya sake tabbatarwa suka yi gargaɗi ga masu karatun alkur'ani to da can mu ƙasar mu abin bai zo ba to na ga yanzu an zo da shi ya shigo mana nan Najeriya an fara ya ku makaranta alkur'ani ku yi tsoron Allah bida'a ne kuma ya shiga cikin yuqimu na hurufahu kama yuqamu sahamu za su tsaye da haruffan suna miƙar da su ana teka haruffa kama yuqamu sahamu kamar yadda ake miƙar da mashi ba a san ya mukaɗe haka ya zama kamar lauji amma ne la ya tajawazu taraqiyahu amma baya wuce makotansu kawai karatun iyakan nan bai shiga zuciya ya ta'ajjalu na ajiyar suna gaggawa jama'a su ba su lada a duniya a biya da karatunsu a duniya wala ya ta'ajjalu na hu amma ba sa jinkiri su bari sai a lahira Allah ya ba su lada wannan hadisin yana da ban tsoro yana da ban tsoro kuma kusa ce ake bugawa akan makaranta alkur'ani su ji tsoron Allah littafin Allah Allah ya ba su ya haddata musu shi a cikin zukatansu su tsara wannan littafin na Allah maɗaukakin sarki kar su nemi yadda kowa da shi kar su nemi duniya da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu rawahu abubakar min al-ajurri wa a'immatun ghayruhu al-imam abubakar min al-ajurri shi ya ruwaito shi a cikin littafin sa akhlaqu ahli al-qur'an da kuma wasu malaman ya zaɓi ya kawo nashi eh, ban san dalili ba domin malamai da yawa kafin sa san rubutu al-imam al-ajuri ya rasu shekara ta 360 kafin sa irin sa al-imam abu dawud sun fitar da hadisi kaga a ka'ida ta ilimin hadisi ba ka gabatar da irin waɗannan akan su al-imam abu dawud sun gabace shi a shekaru sannan littafansu suna da darajar da littafin shi ba yi da ita Allah ya fi musu Allah ya ƙara mu waɗannan malamai albarka wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in